Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 18 ga watan Janairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba, Hukumar FBI na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe mutane fiye da tamanin. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 rigakafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa malaman addinin musulunci a Najeriya sun yi koro don dakile wasu masu amfani da gurguwar fahimta ga addinin wajen aikata ta'addanci. Ita mushkilan irin wannan na waɗanda suka ɗauki makami ba kawai za a amfani da karfin soja ba ne wajen maganinta dole sai an yi amfani na sai ta fahimta haka kuma za ku ji cewa a najeriya masu sharhi kan harkokin yau da kullum na jan hankali akan makoma da kuma yadda jami'ai za su kula da cibiyar kula da tarbiyya na kuma gyaran hali ta ɗauraru da gwamnatin ƙasar ke ginawa Wuri. dan adam dan ya kasance mai laifi a rayuwarsa ba a mai da shi shikenan saboda an killace shi an sa shi a prison shikenan kuma rayuwarsa ta kare a banza haka ya kamata a canja masa rayuwa sannan kuma za ku ji cewa kungiyar fulani makiyaya ta miyatta allah a najeriya ta koka tare da nuna damuwa akan zargin kisan gilla da ta ce yan banga na yi wa mutanen ta babu gaira babu dalili a jihar neja kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar da za a yi, a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Sakataren sojojin ƙasar Ryan McCarthy ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa shi da wasu shugabannin rundunar ba su samu wata hujja da ke nuna wata barazana ba kuma ya zuwa yanzu binciken kwakwaf ɗin da ake yi bai bankaɗo wasu abubuwa ba a tsakanin dogarawan tsaron ƙasar. makasa dai ya ce sun samu rahotannin sirri da ke nuna wasu ƙungiyoyi daga waje na shirya gangami gabanin ranar bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da tamanin tare da jakkata akalla wasu su ɗari da sittin a sansanin 'yan gudun hijirar Krending da kuma wani wuri a Janena babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. gwamna muhammad abdullah alduma ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin janina ya kuma tura ɗaruruwan dakaru a faɗin jihar don su tabbatar da tsaro wata sanarwa da mai magana da yawon gutarash ya fidda ta ce shugaban hukumar ta duniya na miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka yi rashin ya kuma yi wa waɗanda suka jikata fatan samun lafiya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne rikicin ya fara a lokacin da wani ɗan ƙabilar Masalit ya kashe wani ɗan ƙabilar Larabawa a wata takaddama da ta tashi a tsakaninsu a cewar Doma. Ya kuma ce an kama wanda ya yi kisan kuma masu gabatar da ƙara na jiha sun ƙaddamar da bincike akan abin da ya faru. Babban ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba joe biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 kafin cutar covid-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa da yake magana a shirin meet the press na gidan talabijin ɗin nbc anthony fauci shugaban cibiyar sa ido a kan cututtuka masu yaduwa ta ƙasa ya ce ya yi imanin rigakafin da ake da su yanzu da kuma ƙarin waɗanda ake shirin kaiwa kasuwa nan ba da daɗewa ba gami da kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hanci da baki da kuma yin nesa-nesa da juna hakan zai sa amurka ta kasance a yanayi mai kyau a yanzu dai ko kaɗan amurka ba ta kusa da inda za a ce tana yanayi mai kyau yayin da ƙasar ke da kusan adadin mutum miliyan 24 da suka kamu da cutar amurka ce ta fi sauran ƙasashe yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 Raba rigakafin ya fuskanci matsala inda mutane kaɗan ne aka yi wa allurar a ƙarshen shekarar da ta gabata, ba kamar yadda gwamnatin Trump ta yi hasashe ba. anjima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugabannin addini da na al'umma sun haɗa kan buƙatar canja mummunar fahimta da wasu masu kishin Islama ke amfani da ita wajen aikata ayyukan ta'addanci da sunan musulunci malaman da sun nuna damuwa kan yadda waɗannan matsaloli ke yawaita a duniya abin da ke illa ga wanzuwar zaman lafiya daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton Musulunci addini ne na zaman lafiya sai dai wasu musulmi suna labawa ga addinin suna aikata munana ayyuka ta yarda ha waɗanda ba su fahimci addinin ba ke kallon sa zama addinin ta'addanci. waɗanda ake aikata waɗannan ayyukan a cewar malaman musulunci suna yi ne watakila bisa ga bahaguwar fahimta da suka yi wa addinin shugaban kungiyar izala na ƙasa a najeriya sheikh balalau ya ce irin waɗannan mutanen ba waɗanda za a iya yaƙa ba ne da makami ba waɗanda suke wayannan ayyuka ba wakilai ba ne na musulunci abinda suke kuma ba musulunci ba ne wanda ya ɗauka ilimi ne to yi ƙoƙari ka ajiye shi a tebur har ya zamanto ka canja mishi tunaninsa ayoyi da hadisai da yake juyawa a nuna mishi ya juya ayoyi da hadisai wannan kuma aikin maluma ne don haka shugabannin su ba maluma goyon baya ci gaba da karantarwa da nuna yadda aƙidar musulunci yake sannan a yi adalci babba abin da ke damu mu shine an samu 'yan ta'adda da wasu waɗanda sun yi ba daidai ba sai a zura ido ba a yin hukunci idan ana yin hukunci zai sa wanda yake gani shi ma ya ji tsoro gobe kada aikata domin aza musulmi bisa kyakkyawar turba ta fahimtar littattafan magabata da kuma nisantar gurbatattar fahimta shugaban majalisar koli akan harkokin addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce majalisarsa ta ɗauki nauyin fassara wasu littattafai na magabata da kuma yaɗa su a cikin al'umma. Hiddo da littafan na magabatanmu, Sheikh Umar Tambodiyo, Sheikh Abdullahi, sarki musulmi muhammadu da ruru muka samu littattafai ɗari uku da goma sha uku wanda mun muka yanzu muka littafi ɗari da cikin wanda muka rarraba littattafan na sun kai har amerika kuma suna wurare da yawa daban-daban amma kamar da suka faɗa a karanta da su waɗannan batutuwan suna zuwa ne lokacin da wani malamin addinin musulunci a sokoto dr jabir sani mai hula ya wallafa littattafai guda uku ɗaya daga cikinsu yana tsokaci akan bahaguwar fahimta da masu ikirarin kaddamar da jihadi akan musulmi suka yi wa rubuce-rubucen shehin malami ibn taimiyya idan na karanta littattafan masu ikirarin jihadi ko na saurare su suna karantuwa da hujja su ko malaman da ke korewa ba wata hujja kawai sai da ce karya ake masa sai kuma na yi bincike na tattara duk magana da ibn taymiya ya game da jihadi sannan na koma zuwa ga masu ikirarin jihadi su ma na diba maganar su sai daga baya sai na gane bambanci tsakanin yadda suke kawo maganganun shi da kuma yadda maganganun shi suke na asali. To kowane tasiri wannan littafi da ma makamantansa kan iya yi a wannan lokaci da duniya ke fama da matsalar kungiyoyi masu kishin Islama? Dr. Bashir Aliyu Umar babban limami ne a masallacin Alfurkan da ke jihar Kano. Zai taimaka musu ta wato abin da ake cema ma rehabilitation a dawo da waɗanda suka tasirantu da wannan fikirar a dawo da su zuwa ga ingantacciyar fahimta. Tunda ita mushkilan irin wannan na waɗanda suka ɗauki makami ba kawai za a yi amfani da karfin soja ba ne wajen maganinta dole sai an yi amfani na sai ta fahimta to da yake yawa yawan abubuwan da suke sun gina su ne akan karkatattar fahimta watakila idan mahukunta suka gwada waɗannan shawarwarin da malamai suka bayar a iya samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka dabaibace najeriya da ma wasu ƙasashen duniya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu. 'Yan sandan Guatemala da sojoji sun yi amfani da barkonan tsohuwa da sanduna don fatattakar baki masu ƙaura kusan 100 'yan Honduras a lokacin da suka yi ƙoƙarin ƙetare wani wuri da aka toshe a bakin iyakar Honduras da Guatemala a jiya Lahadi. da yawa daga cikin baƙin sun samu raunuka daga dukan sanduna bayan da suka yi arangama da dakarun guatemala Bakin masu ƙaura kusan su dubu biyu 'yan Honduras sun ja barki ne a daren ranar Asabar a wurin da aka toshe akan wata babbar hanya ta zuwa ciki mula a kusa da ƙauyen Vada Hondo. Galibinsu sun tsaya wurin har zuwa safiyar jiya Lahadi a lokacin da aka fara faɗan tsakanin gungun bakin da 'yan sanda. Babu dai ɗaya daga cikin bakin da ya tsallake shingen Sojojin Pakistan sun ce dakarun kasar sun kaddamar da wani farmaki akan wasu mayaka a arewa maso yammacin yankin kasar har suka kashe mayakan biyu suka kuma kama wani. Hukumomi sun ce ana kyautata zato mayakan na da hannu a wani hari da aka kai kan jami'an tsaro a yankin a watan Oktoban da ya gabata inda aka kashe sojoji shida. Sojojin sun ce an iya kai harin na yau litinin a kudancin Waziristan ne da taimakon bayanan sirri da suka samu. mayaka sun yawaita kai hare-hare a yankin a cikin 'yan watannin nan. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. Ministan harkokin cikin gida na Najeriya ya ce aikin sabon cibiyar gyaran halin ɗauraru na zamani da gwamnatin tarayya ke ginawa a Kano zai kammala a bana. Sai dai masu sharhi kan lamura na jan hankali akan makoma da kuma yadda jami'ai za su kula da cibiyar. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana. I am quite impressed with the pace of work, the scope of work, and the quality of work, design and the provision for the inmates. Alhaji Ra'ub Araiba Shola kenan ministan harkokin cikin gida na Najeriya ke bayyana gamsuwa kan abin da ya gani a sabuwar cibiyar kula da tarbiyya da gyaran hali da gwamnatin tarayyar najeriya ke ginawa a kusa da barkin sojoji na janguza da ke kan titin zuwa gwarzo yamma da birnin kano alhaji ahmad jafaru da ke zaman babban kwantrolan hukumar kula da gidajen yari wadda aka sauya suna zuwa hukumar kula da gidajen gyaran hali da tarbiyya ta najeriya ya yi karin haske kan kalaman ministan akwai wuraren kwana akwai wurin dafa abinci akwai wurin koyon sana'a akwai wurin koyon makaranta da dai sauran su saboda gyara halayen mutane da asibiti inda ma da idan asibiti din ma tana ɗaukar mutum hamsin akwai masallaci akwai coci da sauransu duka so komi da kake so akwai shi anan ah, muna fata kuma kan zuwa wannan cikin shekara din nan za a kaddamar da wannan wurin so da jama'a mu da ke can waɗanda muke da su a nan kurmawa za su baro su dawo na kamar ministan da aka tambayi kwantrolan bayani game da kudaden gina wannan katafariyar cibiya da za ta kunshi ɗauraru guda dubu uku sai ya ce ba zan iya zaunawa a tsaya nan ba in gaya maka ko kuɗi da amma kuɗi ne makudan kuɗi ne aka kashe najeriya da na cikin jerin kasashen duniya da suka rattaba hannu akan sabon daftarin inganta gidajen kula da ɗaurarru gyaran hali da tarbiyya a shekarun baya wadda ya yi tanadin sauya fasalin kula da ɗaurarru a duniya kwamrar da ya shu'aibu ungogo memba ne a tsohon kwamitin gwamnatin najeriya na dakile yaduwar kanana da manyan makamai dan adam ya cancanci a ba a killace shi cikin martaba sannan kuma ba wai buri dan adam dan ya kasance mai laifi a rayuwarsa ba a mai da shi shikenan saboda an killace shi an sa shi a prison shikenan kuma rayuwarsa ta kare a banza haka ya kamata a canja masa rayuwa ta zama tana da amfani ga al'umma ta zama tana da amfani ga kansa akan makomar sabuwar cibiyar gyaran halin ta Kano kuwa kwamar ungogo ya ce farko ma su samu cikakke horarwa su jami'an da suke aiki a ƙarƙashin wannan ma'aikata akwai buƙatar a horar da su domin su tafi da irin tsari na zamani tsari da duniya take tafiya da shi na yadda ake kula da waɗanda suke cikin guraren nan na canja halayya ba tsari bane irin na da da za a ce firzina a dakar a bashi abinci mara kyau a kaza kaza kaza da yake na sanan na biyu wajibin gwamnati ne ta samu kuɗin da za a kula da guraren nan samar da kuɗaɗe shine zai tabbatar da cewa za a iya inganta gurin muddin gwamnati ba ta shirya akan wannan abun ba to za a iya koma gidan jiya. Tunde ministan cikin gidan na Najeriya ya ce gwamnatin tarayya na tsare-tsaren samar da irin wannan cibiya a shiyoyi shida na fadin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah a Najeriya ta koka tare da nuna damuwa akan zargin kisan gillar da ta ce jami'an tsaron 'yan banga na yi wa mutanen ta babu gaira babu dalili a jihar neja da ke arewa ta tsakiyar najeriya amma jami'an tsaron 'yan bangar sun musanta lamarin sai dai tuni gwamnatin jihar ta ce za ta gudanar da cikakken bincike daga neja ga rahoton da wakilin mustapha nasiru batsari ya aiko mana Ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta nuna damuwa matuƙa a kan kisan gillar da ta ce jami'an tsaron 'yan banga na yi ma mutanenta a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Ƙungiyar ta Miyatti Allah dai ta ce yanzu haka kimanin fulani ɗaya ne aka yi ma kisan gillar tare ma da kona gawarwakin wasu daga cikinsu a yankin tashar hajiya da ke karamar hukumar labun alhaji husaini bosu shine mataimakin shugaban kungiyar miyatti allah a najeriya muna da korafi kwarai daga in sun ga hilani a mota su sauke su kaje hilani zaunannu wanda yake ba barayi ba ne an kona musu gidaje kamar ɗarɗuɗan buba da mai shanu an kona musu gidaje cikin cikin tashar hajiya yasa muke kira ga mai girma gwamna ya yi duk mai yiwa ya dakatar da wannan kaje-kajen da mutanen nan ke yi. Na'am kaman adadin Fulani ne kuka san an kashe mako yanzu haka a nan Niger din. A jiya muna da mutum 21 wanda mu ya zo gare mu. To kuma mun ji ba a tsayar da abun ba. Malam Muhammadu Dabo na ɗaya daga cikin waɗanda ya ce 'yan bangar sun kashe mashi yara guda uku tare ma da ƙona su. Yara na uku aka kashe. Kuma nan gida aka zo aka same su. Wallahi Alhaji ni na rasa wurin sa kai na yanzu nan maganan mota ke in samu in kai wurin sakwaja din nan kace an kashe mutum ya kai ashirin ya kai ashirin masu kisan da kayan banga suke da kayan banga ne sai suka gayyato suka yo gayya suka zo suka ta kabin mutane wasu su ce ashirin wasu su ce har ma sun yi talatin suka jefa an cikin rami sun kashe su suka jefa su cikin rami da ga gidansu rijiya to kai na ka ukun da aka kashe ya na aka yi da su nan kona su aka yi a lokacin da na kira mai tsawon tsawatarwa a cikin jami'an tsaron 'yan bangar a jihar Niger Muhammadu Gwani ya ce lamarin ba gaskiya ba ne. Wannan magana ba haka ba. Don mu ba ba mahaukaci ba mu ɗan zaune ne wurin ne kuma mu masu bin doka ne kuma ba mu ɗauka doka hannunmu ba ba tare da doka ba kariya ne wannan magana. Na'am amma kaman tasha hajiya da sauransu duk ba ku ji abubuwan da ake faɗi cewa kuna farma fulanin nan duk ba gaskiya ba ne. A wannan ba gaskiya ba ne. Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana gudanar da bincike akan lamarin. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. To yanzu a shi ba za mu iya ba da ainihin me ya gudana ba sai an yi bincike. A yanzu dai rahotanni na nuna cewa tuni ɗaruruwan Fulanin suka fara tserewa da daga jihar Niger zuwa wasu jihohi a sakamakon wannan tashin hankali da suka shiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Miya a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. daraja Jama'a masu mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa a cikin shirin mu da ya gabata mun kwaso gangara inda muke duba wasu daga cikin illoli da koma baya da annobar coronavirus ta haddasar a bangaren ilimi a jamhuriyar Nijar. Yau ma za mu ɗaura a kan yadda wasu masu ruwa da tsaki ke bayyana damuwarsu da kuma mika kokon baransu ga mahukunta la'akari da bukatar baiwa yara damar ci gaba da karatu ya sa gwamnatin nijar yanke shawarar sake buɗe makarantu a ranar 4 ga watan janairun 2021 tare da gindaya wasu sharuɗa masu nasaba da matakan kare ɗalibai da malamai daga wannan annoba malam ashana hima na daga cikin daraktoci a ofishin ministan ilimi a matakin firamare dangance da wannan alloba ta corona matakan da aka dauka su ne dai wannan abubuwan kariya iri-iri wanda suke na neman kare yara da malaman makaranta musamman ma abu wanke hannuwa da sawa eh, wannan abu ya hanci don ka abu da baki da kuma ba da bayani duk lokacin da an kaji an sami wani abun da ake gani dai ba daidai ba ne abu na biyu kuma wanda zance shine kasan duka wannan kuku ana yin ta dangance da haɗin kai da duka ma'aikata musamman ma na kiwon lahan suke eh, duk kowane bangare-bangare da kuma sa ido sosai ga duka shugabanni na jiha-jiha gunduma-gunduma saboda inda kai wani abu wanda suke ashe abin su su hada ma hukumar da ta abin da ta dace su kansu mayan ma'aikatan don kummalan makaranta da wanda suke cikin bariki da duka abin ga ɗaya ne dangance da Eh, umarnin da gwamnati ta bada kuma da eh, minista na kwadago ya aiko muna don su ne dai muke aiki da su da kuma abin da ya sahi kasan gidan lakwal daban ne don yara ne kenan eh, an bada da umarnin sa ido hiya da kamar wadda ake yi da sa ido bisa ga su yaran da wajen ɗaukar matakai sa ido kuma bisa abin da ke iya gewe-gewe wanda ke iya zakuwa kusa kuma sai da abinci ne ko wasu dai wanda za a ga dai wani abin mutane da ake yi wani shike yana iya zama hayata wato dawa wannan eh, cuta an ba da bayanai kuma na mai da niyya wajen aiki saboda a samu a yi aiki sosai kwanakin da an same su tunda ba a sani ba da wadda su sun za zama wadda abu zai kasance a gaba. To sai dai kungiyoyin malamai na da daurin kai game da batun sake bude makarantu domin a cewar mataimakin sakataren kungiyar malaman kwantaragi Sharif Isuhu hukumomi ba su yi tanadin matakan kariyar da suka yi alwashin samarwa a daukacin makarantun kasar ba. Ba matakai ko na kariya wa'anda aka ɗauka wa'anda suka dace su kare malaman makarantu da yara bisa ga wannan annoba. Kaga cikin kwanakin gama ko ina kana ji ana hudin cutar tana ta yaduwa yanzu yana kanin sakamakon wanda an ka sani ta kwana a gadas a cikin jihar agadas akwai inda aka samu yaro ɗalibi wajen 22 da wannan cuta ta kama kuma har yau da malaman makaranta eh, wajen guda ta kusko ne kaga wannan abun sai in ce allah dai ya kawo mu mana saukin shi kawai amma eh, ba tare da cewar gwamnati ko ya ɗauki wasu matakai ba ne kawo kuma ilimin an tahir da shi kawai haka na ana ta koyarwa ba mu abin da zai faru a gaba ba sai dai mu gama da addu'a amma babu wani mataki kwararre wanda gwamnati ya ɗauka sai dai eh, a ta gama da addu'a amma eh, in mun fahimci abin da muke fahimta muna iya gane cewa gwamnati yana rihe lakwal din lokacin da garama ne amma ba da wannan annoba ba kuma yana bude ta ne lokacin da ya garawa ba kuma dan wannan annoba ba tunda in a ce danta ne ka gani iri yawan adadin masu wannan cuta da suka sa aka rihe lakwal kwanan bayan nan ina ganin kaga sun kara ma rubaya ko biyu ko uku ma mai amma ka gani duk da wannan an bude makarantu kuma matakan tsaro da aka ce za a dauka dan a kare wannan abu mu ba su ba a kas wanda ya bincike cikin makarantu zai fahimci cewar babu wasu matakai wa'anda gwamnati ta dauka sai dai an ci da samun malaman makarantu su nemi takunkumi ko ko in ce ba vet dole dole su rika sawa dan su zo kun ba kowa ke sawa ba. su ma ƙungiyoyin bunkasa sha'anin ilimi na da ra'ayi irin wannan hasali ma gwamnatin ba ta shawartar masu ruwa da tsaki a duk lokacin da ta yi niyyar ɗaukan wani matakin da ya shafi wannan wannan fanni in ji dr amadu rufa'i lawal shugaban kungiyar kare martabar ilimi ta ƙasa. mun gani mun shaida da an raba wa'annan takunkuma wanda yara da wato malaman makaranta ke sawa ga baki suna rihe baki da hanci kuma akwai wasu makarantu wanda na gani da idona da an kai eh, wa'annan kaya na wankin hannuwa sai dai a dunkule ko in ce a jimilce wannan kuduri wanda gwamnati ta ɗauka wato ta haɗe shi ne ga baki sai in ce bai yi tasiri ba tunda yanzu in ka je makarantun yankin za ka ga ɗaya-ɗaya ne ke sa wannan takunkumi ko in ce garkuwa ta wannan ciwo da malaman makarantar yankin su ɗalibai yankin gaba ɗaya wannan abu in ka je can a ƙauya babu wani mataki wanda gwamnati ta ɗauka cikin maraya ɗaya ne za ka iya ganin wannan kawal nan headquarter ta mai kana iya ganin wannan matakai shi ko abin da ya sa wannan babban maraya kawal yamai kawal maraɗi kawal da magaran wato sai a ce ba ɗiyan talakawa ba ne ba duka ɗiyan talakawa ai suna ƙauye su ma ya kamata a tuna da su Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau. da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Maganar gaskiya mu talakawan Najeriya ba ba da umarnin mu da ba ne kawai matsalar mu. Kawai a bar duk wani nau'in kayan abinci su shigo saboda kin hana shigowa da kayan abinci kamar an kashe maciji ne amma ba a sara kansa ba. Da karshe ina addu'a Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishin mu da kaunar ci gaban mu. Sai kuma sakon Mahmud Saliu kauran namo da Zamfara duk wani dan majalisar dokoki da zai nuna adawarsa da buɗe makarantu a najeriya to a gani na ba masoyin ɗalibai ba ne kasancewar babu wani gangamin siyasa da muka ji 'yan majalisar sun dakatar sakamakon tsoron cutar corona ko suna nufin ba a yada corona ko ina sai a makarantu assalamu alaikum voa hausa samun rabuwar kai a majalisar najeriya kan komawa makarantu ya nuna ba kishin al'ummar najeriya bane a gabansu sako daga alhaji umar forever gashuwa sai kuma aliyu muhammed dan fulani mara wa jihar zamfara da ali madu admu baga waɗanda suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika kafa wasu ƙungiyoyin wayar da kan fulani makiyaya da aka kirkiro a jihar kaduna inda yanzu manyan malaman addinin musulunci na shiga daji domin yin wa'azi ga fulanin hakan abu ne mai matuƙa kyau da fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karfin madakin jihar bauchin najeriya wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa don allah ku bani dama in yi jinjina ga gwamnan jihar borno baba ga na umar zulum tabbas ya cancanci yabo da jinjina ganin yadda ya mai da hankalinsa ga bukatun al'ummar jihar da karshe nake addu'an allah ya kare shi amin summa amin sai kuma sakon activist usman aliko da magum tare da musa usman rafa da nura abubakar gidan abba waɗanda suka ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ba shakka faɗa tsakanin giwa guda biyu ciyawa ita take shan wahala don haka muna kira ga majalisar wakilan najeriya da ta yawa allah ta janye ƙuduranta na sake tsawaita lokacin komawa makarantu ganin yadda ɗalibai musamman ma na jami'o'i suka galabaita. Madalla gaida Mahmud Lalo, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. yadda ake shirin rantsar da shugaban amurka joe biden mai jiran gado ranar laraba hukumar fbi na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron kasa 25,000 da aka kai su birnin washington don su tabbatar da tsaro a lokacin da za a yi bikin rantsarwar a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar west da ke sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da tamanin tare da jakata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Crandon da kuma wani wuri a Janena babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 daga kafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa. To masu sauraro da haka kuma ka kawo karshen shirin namu baki daya kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.